sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba shida ga watan Afrilu wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaki na dala miliyan 100 ga kasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar NATO ke taro a Brussels kan yakin da ake yi a Ukraine. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen buce na kasar Ukraine yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na kasar Ukraine. Sannan yau gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa kasar Rasha. a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba bamu rashar saboda mamaye ukraine da ta yi To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa kasa da sa'o'i 24 da bayyana hukuncin babbar kotun Kano na shekaru 24 eh, a gidan gyaran hali akan Mubarak Bala. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da lauyoyi sun fara bayyana ra'ayi dangane da wannan hukunci. mu daman kullum a matsayinmu na yan human rights abinda muke roƙo muke fata muke bi shine a yi ma hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba a jihar nejan najeriya kuma 'yan gudun hijirar da suka tsere wa 'yan fashin daji ne suka samu tallafin kayan abinci yayin da suke cikin mawuyacin hali a wannan wata na ramadan kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaƙi na dala miliyan 100 ga ƙasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar neto ke taro a brussels na tsawon kwanaki biyu kan yakin da ake yi a ukraine duniya ta kaɗu kuma tana kyamar ta'asar da sojojin rasha suka tafka a bucha da ma faɗin ƙasar ukraine a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wani jawabi jiya talata yayin bayyana tallafin ya ƙara da cewa sojojin kasar ukraine sun jajirce wajen kare kasarsu da 'yancinsu kuma amurka tare da ƙawayenta da abokan tafiyarta sun yi tsayin daka wajen goyon bayan ɗiyaucin ukraine da kare kan iyakokinta sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon john kirby ya ce wannan tallafin zai biya bukatar gaggawa ta ukraine ta makaman ruguza tankokin yaƙi waɗanda amurka ta yi ta samar ma ukraine kuma sun yi ta amfani da su wajen kare ƙasarsu sosai Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya gaya ma manema labarai gabanin taron cewa mambobin kungiyar ƙawancen sun himmantu ga samar da ƙarin tallafi ga ƙasar Ukraine, har ma da na jinƙai da kuɗi baya ga kayan yaƙi da na kariyar kafar yanar intanet. Roma Francis yau Laraba ya yi Allah wade da abin da ya kira kashe-kashen buca 'yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na kasar Ukraine da kuma cikin wasu kaburburan da aka yi bisan jam'i wanda hakan ya janyo bacin rai a fadin duniya. Da yake jawabinsa na mako-mako a birnin Vatican, Roma ya ce labari na baya-bayan nan daga Ukraine a ta bakinsa na haddasa tashin hankali a maimakon kwanciyar hankali da kyakkyawan zato. A daina wannan yakin a ajiye makaman nan a daina janyo mutuwa da barna a cewarsa rasha da yi ta kare ta zargin cewa sojojinta sun aikata manyan laifukan yaƙi tana mai zargin ukraine da ƙago al'amarin yau laraba gwamnatin taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa ƙasar rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka ƙaƙaba ma rashar saboda mamayar ukraine da ta yi tana mai ɗaukar matakan ganin ba a yi amfani da kayan kimiyya da fasaharta da lataro ne wajen harkokin soji ba. Taiwan ta yakir da harin da Rasha ta kai kuma tuni ta shiga aiki da takunkumin da ƙasashen yamma suka ba. ko da yake na kwatance ne kawai saboda babu wata harkar kasuwanci kai tsaye tsakanin tsibirin na Taiwan da Rasha. Gwamnatin Taiwan ta faɗi a wata sanarwa cewa duk wani kamfani da ke son tura kayan kimiyya da fasaha zuwa Rasha sai ya samu izini. jima kaɗan Ibrahim zai sake dawa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ƙasa da sa'o'i 24 da bayyana hukuncin babbar kotun Kano na shekaru 24 a gidan gyaran hali a kan Mubarak Bala, wani matashi da kotun ta samu da laifin yin sabo ga addinin Musulunci da kuma yunkurin tunzura jama'a. kungiyoyin kare hakkin biladama da lauyoyi sun fara bayyana ra'ayi yayin da al'ummar gari ke yin maraba da hukuncin kotun daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana a shekara ta 2020 ne matashi mubarak bala ya wallafa wani rubutu a shafinsa na facebook mai kunshe da lafizan sabo ga addinin musulunci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokaci ne jami'ai suka kama shi daga bisani kuma suka gurfanar da shi a gaban kuliya mubarak bala ya tabbatar da kotu cewa babu ko shakka ya aikata dukkanin tuhume-tuhume goma sha takwas da aka yi masa kuma sabanin abin da lauyansa ke kokarin faɗa wa kotu shi fa kwakwalwarsa lafiya kalau take daga nan ne alkalin ya yanke masa hukuncin zaman shekaru 25 a gidan yari bisa lissafi irin na kotu shi dama hukunci gaskiya ne kuma wajibi ne idan mutum ya abin da ya ga dama to ya ga abin da bai ga dama ba domin shi irin wannan maganganu shi da ke haddasa fitina a cikin addini domin in ba hakan aka yi ba za a dakile irin wayannan munanan maganganu ba wannan hukunci dai gaskiya hukuncin yayi daidai ko ya darasi ne akan na gaba hakan zai kawo na gaba ko da wani ma yana so zai yi so ya ga abin da ya faru da wannan shi ma ba zai ba wasu daga cikin al'ummar gari kenan suke bayyana ra'ayi dangane da wancan hukunci na babbar kocin Kano Comrade Haruna Ayagi shine daraktan kungiyar Human Rights Network of Nigeria masu gwagwarmayar kare hakkin bil'adama. mu daman kullum a matsayinmu na human rights abin da muke roko muke bata muke bi shine a ma hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba a hana ka eh, damar a hana ka bayanin ka a hana ka abubuwa da dama mu shi fa muke bibiya kullum mu muna tsakiya da ita kotu da za ta yi hukunci ta bi doka da shi wanda za a yi wa hukunci ya san ammar da wanda ya gabatar da wanda zai hukunci ya san ya kawo shaidukan da za su tabbatar da laifi akan mutum to shi ya riga ya tabbatar wa kansa da kansa kotu kuma ta kalli wannan ta yanke mai wa'annan shekaru da zai je yi shi a gidan yari sai dai masana a kan harkokin shari'a da dokokin ƙasa sun yi fashin baki a kan abin da shekaru 45 ke nufi a bisa yare irin na kotu. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a nan Kano. Idan ka ɗauki gaba ɗaya shekarun da aka ce shi wannan mubarak ya yi a dunkule gaba ɗayansa shekara arba'in ne amma idan ka kalli yadda alkalin ya bada hukuncin ya ce akwai tuhuma goma sha takwas da aka yi masa ta farko akan tunzirin al'umma na biyu akan yin batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi sai ce a kan tuhuma ta farko kowanne ya same shi da laifi zai shekara biyu biyu akan kowanne amma sai ce concurrently abin da yake nufi kwana ɗansa kwana tare yake to saboda haka kaga zai shekara biyu kenan dindi to amma tun da yake kuma wancan shi kuma an ce shekara uku wato su kuma tuhuma bangare na bi kenan shi kuma ya ce shekara uku eh, alkali cewa dukkan su yayi su concurrently a damfare da juna saboda haka yanzu a dokayin da yake nan zai yi shekara uku a dunkule gaba ɗayan kaɗe ta domin kowane shekarun saboda lokacin da ke yin kwana ɗaya na wancan laifi guda tara na farko haka a lokacin yana yin kwana tara a wancan laifi na biyu saboda haka kaga idan ya gama shekara biyu wancan zai zo daidai inda ya gama shekaru biyu to sai shiga kuma na uku duk kwanan ɗansa kuwa tara so a yanzu ma'ana kenan zai yi shekara uku a jarum amma duk da haka ƙwararru a fagen shari'ar najeriya sun ce mubarak bala na da 'yancin ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran. To Hanifa wasu fitattun kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam biyu sun zargi wasu dakarun yankin Amhara na ƙasar Habasha a yau ɗinnan Laraba da ƙoƙarin shafe ƙabilar Tigray a yayin yakin da ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula tare da raba wasu sama da miliyan guda da muhallansu. Kungiyar Amnesty International da ta Human Rights Watch sun ce a wata takardar haɗin gwiwa cin zarafin da jami'an yankin Amhara da dakaru na musamman da kuma wasu mayaka suka yi yayin yakin yammacin Tigray manyan laifukan yaƙi ne da kuma take haƙƙin bil'adama sun kuma zargi sojojin Habasha da taka rawa a wannan aika-aikar. Tun a watan Nuwamban shekara ta 2020, jami'an gwamnati a Amhara da jami'an tsaro suka shiga yakin kare dangi da ya hada da tilasta 'yan kabilar Tigray da ke yammacin yankin Tigray barin muhallansu a cewar Kenneth Roth, babban shugaban kungiyar Human Rights Watch. Shugaban Peru Pedro Castillo jiya talata ya ɗage dokar hana fita da ya kafa a Lima babban birnin ƙasar ana saura wasu sa'o'i dokar ta daina aiki saboda zanga-zangar bujerewa da ake yi cikin matukar fushi mazauna birnin sun yi mamaki bayan da shugaba castillo ya ba da sanarwar kafa dokar hana fita ɗin a lima da kuma birnin kallawo mai tashar jirgin ruwa da ke makwabtaka da lima a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na kasar dabda karfe goma sha biyu na dare ranar litini dokar hana fitar wadda ta fara aiki da karfe biyu na safi agogon yankin ranar talata kuma za ta daina aiki da karfe goma sha ɗaya da minti hamsin da tara na yamma an kafa ta ne da zammar kawo ƙarshen mummunar zanga-zanga a fadin peru kan tsadar man fetur abinci da kuma taki hanyoyi a birnin lima sun kasance sarari da rana An ga da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotonmu. 'Yan gudun hijirar da 'yan bindiga suka tarwatsa a jihar nijar Najeriya sun samu gudumawar tirela guda na kayan abinci a daidai lokacin da suke fama da karancin abinci a wannan wata na Ramadan. Ga rahoton da Mustapha Nasiru ba tsari ya aiko mana. A jihar Nijar Najeriya dubban 'yan gudun hijira ne da 'yan bindiga suka raba da muhallansu ke cikin wani mawuyacin hali na rashin isasshen abinci a wannan wata na Ramadan. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar hukumomi da shugabannin siyasa da ma sauran masu hannu da shuni. Malam Rabi'u Bardi na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sansanin 'yan gudun hijira na garin Gwada a yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Ya ci abincin da za su ci yana yi masu tsaye cik a wannan lokaci na azumin Ramadan. To, ga mu dai cikin halaye kala kala ba ci ba sha wani lokaci abinda aka dan ma mutanen mu sai su dan biyo da shi su dan yaya ga mana kadan kadan na'am kamar ba ku samu tallafi daga hukumomi ba ne gaskiya sai wani su kungiyoyi ne suke zuwa dai suna tallafa mana kadan kadan yanzu dai bukatan mu a tallafa mana muna fama da wahala cikin wannan azumin wani lokaci mu kwana haka wani lokaci yanzu iyalai suna daji a samo itace a sayar. To a daidai wannan yanayi ne dai Honorable Idris Malagi mai neman kujerar gwamnan jihar Niger a babban zaben shekara mai zuwa ya miƙa wa gwamnatin jihar Niger gudunmuwar tirela guda na kayan abinci domin miƙa wa 'yan gudun hijirar. Barista Bala Marika shine ya miƙa wa gwamnatin Niger kayan abincin. Mun kawo shinkafa buhu 150 manyan babban buhu, mun kawo masara buhu 150, mun kawo gero buhu 150. Sai muka hada da abin tafiya man gyada jarka 50, 25 liters. Akwai wasu ka'idoji ne game da wannan kaya ko a'a wannan mun kawo ne muka janka ma gwamnatin jihar Niger domin ita ce ke da hurumin ta tattara duk wani kyauta da za a kawo saboda raba ma duk sansanin yan gudun hijiran da ake da su a jihar Niger gwamnatin jihar Niger dai ta ce tallafin ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga. Eh wannan ka kamar da kuka sani muna da bukatun su kananan hukumomin da wannan ta'addanci ya shafa so kuma za mu yi kokarin ganin mun kasafta shi kowane bangare ya samu abin da ya kamata ya samu. Wannan na Niger ne gaba ɗaya koko na wani bangare ne na Niger. A wannan na Niger ne gaba ɗaya din da ke da bukata dole za a kai su. Yan gudun hijira na nawa gare ku yanzu a sansanoni yan gudun hijira. gudun hijira suna da yawa don abin ba wai ya tsaya bane kullum yi ake karuwa suke in ya ragu inda gwamnati ta ba da kokari aka samu tsaro za su koma inda kuma aka farmawa za su dawo yanzu ana yanayi na azumi ko akwai wani tanadi da ita gwamnati ta yi ma yan gudun hijiran nan akan azumin nan eh akwai tanadi da mai girma gwamna ya riga ya ba da umarni muna nan muna kai a halin da ake ciki dai akwai ɗaruruwan garuruwa da babu kowa a cikinsu a wasu ƙananan hukumomi da 'yan bindigan suka tarwatsa a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirinmu na gaba. Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai ɗauki ne ga yaran Arewa da ke gararan bakan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu ba su sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka haɗa da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Haka nan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta kaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwale Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yet Fund. Gidauniya ne muna fatan cewa abin da aka samu a yau din da ci gaba da raya shi ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa ko mutum ne zakka ne ma zai bayar ko sadaka zai bayar ko kyauta ne ma zai iya bai wannan gidauniyar din wannan kuɗin ya zama cewa ba kuɗi bane wanda wai za a kashe yau ba ba kuɗi bane wanda za a ce na gwamnan mai malabu ni bane a'a an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo kowanne mutane suka shigo da a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an ya ilimi a jihar yobe dr Tima daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa an samu yawan yara marayu kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar da ta faru shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara eh gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa akwai wa'anda kuma ba marayu ba akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yadda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai je karatu da sauransu wannan dai da mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi da tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yadda ya kamata amma na san cewa dai suna tunanin cewa watakila maganan malamai yana daya daga cikin abubuwan da yake damun mutane cewa malaman da muke da su din ba su isa ba ko kuma akwai makon da kuma suka isa din ba su kore ba haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko na san suna tunanin cewa yaya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zama tancewa daya yadda zai zama cewa mutane za su iya karatun kur'ani za su iya iya duk abubuwan da allah da manzon allah ya koyar mana duka amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake to ana ganin cewa idan aka hada wannan karatu guda biyu din zai sa ya zama cewa yaran da da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayen nan duka kuma za su su zama cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce a kara faɗaɗa ta ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya idan eh, a iya zama cewa haka din ne cewa tsangaya karatun tsangaya din za a iya kawo ta boko a cikinta ko kuma ita makarantar boko din za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta kaga kowanne wanda aka bi din zai zama cewa eh, za a samu karatu ne wanda za ta iya taiwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira kuma mutane wanda su ne suka fi sani kamar yadda muka sani ita kamar jihar yobe inda kanin borno take inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce wanda kuma an dade ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito to ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din a'a ita wannan karatun ma a kawo ta ya zama cewa tana cikin karatun zamani din to kaga idan mutane suka ga cewa wannan abun wai ba sabuwa ba ce abu ne wanda dama sun saba to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu karatu ya rayu a cikin jihar yobe bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin najeriya gaba ɗaya ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar boko haram yaya yanayin karbuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin arewa in an kwatanta da yankin kudancin najeriya eh to kamar yadda muka sani ana cewa mun da kamar yara miliyan goma da rabi haka waɗanda ba sa karatu to kuma mun san cewa a cikin yara miliyan goma da rabi da ba sa karatu din suna nan suna ta yawace yawace da sauransu mun san cewa watakila kashi casa'in duka a jihohin arewa suke to wannan babban illa ce wanda abin kunya ne kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa kuma zai ci gaba da mana zamantar da masifa domin kuwa idan wayannan mutane yaran namu din ba mu samu mun ba su karatun ba ya zama cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani a kansu da kuma za su yi amfani da gidajensu da kuma za su yi amfani da al'umma ba to zai ya zama cewa babban masifa ce wanda in ba mu yi sa'a ba ya zama cewa abu ne wanda da yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun kuma yawa mu yaran karatu mun sa su cikin karatun da muke da sauransu da watakila wayansu masifu da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba. Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Sanata sani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin arewa da ya dace dujiyoyin arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yankunan. wani abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi dan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka bashi ilimi kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabuni mun san matsalolin tsaro wanda ya addafi wannan jiha har yasa boko haram suka ji suka kona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba dan yayi ba ba yadda za a yi Lobes State a ce tana da irin kudin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama. Kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai kwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace. Saboda haka kaga maganan ilimi a Yobe State Allah ya da daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyaran Allah da saura kuma muna alfahari da abin da yi ko muna jan ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake yawa wato sanata obasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar yobe ke na wannan bangaren eto eh ba kowane jiha ba ne take da matsalan da yobe take da shi alai misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba in ka zo kaduna za ka cewa ba mu da wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na kokarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training ai mu duka sama da shekara hudu mun yi wannan abin a kaduna amma akwai jihohi da yawa arewa kamar da ka faɗi wanda suke bukatan su ma su meke tsaye su ga cewa sun mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar yadda muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan goma sha uku wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan sha uku nan kusan miliyan tara zuwa goma suna arewacin najeriya ne kuma miliyan tara zuwa goma nan sama da miliyan shida suna north east ne saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya baɗan talaka domin ka share mishawayen shi shi kuma ya zama wani abu a ran shi na duniya akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa da abin da za a yi a ja ra'ayin su shekaratu na a yi Hali misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran abinci in ka je jihar yobe da wasu jihohi ma na arewa zaka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai makwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ga aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da Allah. A ƙarshe sanata Obasani akwai kwararru sun ba da shawarin cewa akalla jihohin arewa nan su ware kashi goma cikin ɗari duka ya zama na ilimi ne me za ka ce kan wannan eh to ai ba jiha kashi goma ba ne mu yanzu alal misali a kaduna kusan ya fi kashi goma da abin da aka ware domin ilimi ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne in ya kama a ware sama da kashi goma ya kamata a yi domin ilimi shine matsalar ma'aikacin Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Ma'ili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. na farko a yau sabon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salisu mai shinkafa da ke jihar Adamawa tare da Bulama inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga 'yan uwanmu 'yan Najeriya da ya kamata mu yi amfani da wannan wata na Ramadana wajen tuba ga Allah su ta wata allah ta hanyar istighfari da salatin annabi da ma nafiloli cikin dare domin samun zaman lafiya kasar mu Najeriya baki daya. Amin, summa amin. To madalla mun gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko da sakonni. a gaida Hadiza. To albarkacin azumin watan Ramadan ga falalar azumi daga bakin Imam Sa'idu Dalhatu A'udhu billahi salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko sunana Imam Sa'idu Dalhatu babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan titin Murtala Muhammad a cikin garin bauci jihar Bauchi Najeriya. lillah na tsayuwan wannan wata Ramadana mai cike da alkhairai da falala. Kaɗan daga cikin falalan wannan wata Ramadan nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa lisa'imi farhatani ya farahu huma farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su daya lokacin da ya zo bude baki zai ji dadin cewa ya yi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka same cikin jin dadi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba na ya yi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin cikin aikin da zai yi shine lokacin da zai gamu da ubangiji don mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul kudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kaɗai na ɗauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matukar ɗayan ku zai bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya a kai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan ramadan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaƙi na dala miliyan 100 ga ƙasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin ƙasashen ƙungiyar NATO ke taro a Brussels kan yaƙin da ake yi a Ukraine. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen buce na ƙasar Ukraine. 'Yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na ƙasar Ukraine. Sannan yau gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa ƙasar Rasha. a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba ma rashar saboda mamaye ukraine da ta yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu mr colenius ni hanifa kabir isa ke maku fatan alheri